malam aliyu muhammad wani mazaunin garin bauchi ya ce a halin da ake ciki kashi saba'in cikin ɗari ba sa cin abinci sau uku a sanadiyar tsadan kayan masarufi sabulun da zaka saya ya yi tsada biredi ya yi tsada shinkafa ya yi tsada man gyada ya yi tsada a baya ana sai da kwalban man gyada naira ɗari biyu ne yanzu ana sai da shi ɗari biyu da hamsin ne saboda haka tunaninmu shine buhari shugaba ne amma ba ɗan siyasa ba ne amma wannan gwamnati magana ta gaskiya shine game da kayayyakin masarufi na yau da kullum ba ta da manufofi masu kyau ita bata kawo nata ba sannan kuma wanda ake sayarwan an ƙara musu kuɗi sakamakon an toshe hanyoyin da za su shigo saboda haka babu adalci kuma magana ta gaskiya shine babu wani shugaba da zai zo a ce wai ba za a fito a faɗa masa gaskiya ba dole a faɗa mu buhari cewa 'yan najeriya suna shan azaba wani ma'aikacin gwamnati ya ce rashin daidaito na tsarin albashi yana sa mai karamin albashi cikin yanayin kunci kasancewar kasuwa guda ake zuwa domin sayan kayan bukata harkar albashin najeriya wato a gurin ma'aikaci in ka duba za ga a african countries wato kasashen afirka kusan najeriya muna can ƙasa a wajen mutunci ko darajar albashi sannan a cikin gida ɗin ma aka zo albashin hawa-hawa wajen hawa goma sha kana albashi kuna kasuwa ɗaya ma'aikata kusan ɗaya ma ko kuma kuna makwabta kana wani mataki ɗaya da wanda yake makwabcinka kana karɓa yana karɓar uku abin da kake karɓa to kaga irin wa'annan dole sai gwamnati ta duba ta daidaita wani al'amari to sai dai in ji cewar malam abdullahi yalwa masanin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha bauchi ya ce bayan wuya sai daɗi wannan lokaci ne da ake bukatan sadaukar da kai daga kowa a najeriya mai sauraro ya gane da fari shine idan an ce ga gyambo kuma aka nemi magance shi to dole ne yana bukatan a wanke koyaushe a masa kyakkyawan kulawa sannan in ka zo wanke gyambo ko da ruwan zuma ne akwai raɗaɗi ballantana a ce an sa ruwan gishiri yana da kyau mu fahimci cewa sauyin da muka samu yana nufin cewa za a shiga wasu canje-canje wadda za su kawo kuntata ba kamar yadda jama'a suka saba wadakansu da holewa ba domin ba da mu ci gaba da rayuwa irin na baya kuma mu ci gaba da ikirarin cewa muna son sauyi ba domin abin alheri sai an sha wuya in ji bahaushe akan sha daɗi a hauhawan farashi ko kuma karyewar darajar naira baya rasa nasaba da kasantuwan mu cewa ba mu da wani abin da za mu wa duniya yanzu wadda mu ne za mu faɗi nawa za a saya sakamakon haka komai da ka taɓa zai yi tsada ko zai tashi kuma samuwan kuɗin sai ya zama yayi nauyi ko yaushe in za a yi al'amari a yi ƙoƙari a samu kyakkyawan wayar da kai amfani da kafafen watsa labarai da 'yan jaridu wajen isar da saƙonni da isasshen bayanai wa mutane don suna da haƙƙi. Abdulhamid Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya.